Sashen Hausa na studio Kalangu ya soma shirinsa na labarai daga nan birnin Yamai. asuma na shi nake muku lalemar habin a cikin shirin na yau Laraba 6 ga watan Janairu na 2021. a cikin shirin za ku cewa ofishin 'yan sanda mai yaƙi da miyagun ƙwayoyi ya kama sama da ƙwayoyi dubu ɗari ɗaya na tramadol tare da cafke mutane goma a sakamakon wani samame tsakanin ran ɗaya da biyu ga watan janairu da muke ciki bayan tawayen hare-hare na ranar asabar a ƙauyukan cimabangu da zarumdarai a jihar tilibiri hukumomi sun sanar da cewa ana shirin kaiwar agaji a rahoton musamman na wannan shiri za mu je ƙauyen garin kaka na karamar hukumar shadakori jihar maradi inda ke akwai ɗaya daga cikin mafi girma wato na sansanoni 'yan gudun hijira na najeriya ƙwayoyin tramadol ko tramal sama da dubu ɗari ɗaya ne aka kama tsakanin ranakun ɗaya da biyu ga watan janairu a yamai wato waɗanda ofishin 'yan sanda mai yaƙi da miyagun ƙwayoyi ya kama a yau da safe jami'ar sadarwa ta hukumar 'yan sanda ta kara da cewa an kama mutane goma da ke da hannu a cikin wannan lamari kwamisar na na aishatu usman bako kakakin hukumar 'yan sanda ta ƙasa na ɗauke da ƙarin bayani Rajuma a ɗai watan Janvier shekara 2021 an kama miyagun kwayoyin na sha 400 da mutum uku 'yan Nijar. An kama kwayoyin tramol 1,600 miligram 225 da sun ka zo daga Kano. A nan gida ana kiran kwayoyin nan dango ko kuma aradu saboda yadda yake taɓa ƙwaƙwalwa mutum idan ya sha shi. A cikin samame na biyu da an ka yi biyu ga watan Janvier na shekara dubu. 2021 an kama mutum bakwai 'yan Nijar. Jimilla kwayoyin da an ka kama dubu biyar da goma da ɗari shida. An zo da miyagun kwayoyi nan ne daga Togo. An kama mota biyu da moto uku da kuɗi dubu da saba'in. Magunukan nan an so a saida su ne a cikin kasuwanni Nijar da yankin Maghreb da ake tonon zinariya. mai yiwuwa kasar faransa ta rage adadin sojojinta na barkan a yankin sahel in ji ministar tsaron kasar wato florence parly a cikin wata tattaunawa da ta yi jiya da jaridar le parisien wani tasiri wannan mataki zai iya yi idan ya tabbata sidika abba kwararre a game da al'amuran tsaro a yankin sahel ya bai baiwa rukayatu abdurrahman amsa ta wayar tarho Ko ba komi daga ƙarshen watan Disamba zuwa yau Faransa ta rasa sojoji biyar a yankin Mali, Burkina da Nijar. Ku sani cewa bisa ga ra'ayin 'yan Faransa rasa rayukan mutane na iya kawo babban tasiri. A yau an sanar cewa Faransa na da niyyar janye sojojinta kusan 600. Kenan gwamnatin Faransa tana neman kama gaba ganin cewa daga bakin shekara ta 2021 za a shiga cikin shirye-shiryen zaben shugaban ƙasa a nan Faransa. Kenan gwamnati dole ta gyara a idon jama'a da fahimtar da jama'a na cewa faransa ba za ta ci gaba da yin kane-kane ita kadai ba na jandarman afirka game da batun tsaro a yankin sahel ba zai wata babbar illa ba idan kasashe suka haɗa kansu idan kuma janyewar faransa an shirya ta tare da haɗin gwiwa da kasashe domin kaucewa ganin wannan janyewa ba za ta zama wata dama ga ƙungiyoyin ta'addanci ba masana ƙauyuka da dama na kewaye na ta cewa a sakamakon tawayen hare-hare da aka kai a asabar a ƙauyukan cuma bangu da zarumdarai a gundumar walam jihar deliberi prefen gundumar ya bayyana cewa ana cikin shirye-shiryen kai a taimakon agaji sai masarari iliyasu marsadu prefen gundumar walam Ya yi da interne. Akwai waɗanda suka yi ƙaura na cikin gida da dama musamman ma waɗanda suka iso mangaize muna da mutanen zaruman dare da na can bangu da na sabako da mardi mun kira wani taron mu na kwamitin yankin da ke kula da matsaloli domin ganin ta yaya za a fuskantar wannan al'amari a bangaren sansanin karɓar mutane bangaren abinci bangaren ruwan sha da kiwon lafiya kuma a ranar juma'a za mu shirya wani rangadin gani da ido a mangaize domin soma hukumar rijista game da matakan tsaro an tsaye da kafa wata runduna da za ta kasancewa can a yaushe. Ana cewar akwai yiwuwar mutane sun fara komawa can bangu. Ni ma na samu wannan labari amma tare da wannan kasancewar sojoji ina ganin da dama za su koma. 'yan kungiyoyin farar hula na jihar tilibiri a cikin wata sanarwa da suka bayyana a jiya sun buƙaci gwamnatin nijar da ta tabbatar da tsaron lafiyar al'ummar ƙasa baki ɗaya da kuma musamman ta jihar tilibiri Wannan ya biyo bayan tawayen hare-hare na ranar biyu ga watan Janairu a ƙauyuka biyu na gundumar Walam. Alzuma mun kaila mataimakin shugaban ƙungiyoyin farar hula ya yi muna ƙarin bayani ta wayar tarho. Tashin hankali da a cikin jihar Tilibiri ga mu zuwa shekara biyar zuwa shida. mutane ba su ci ba su sha ba mun ka gaya ma gwamnati da community international su diba matakai da za su ɗauka Don Allah da annabi mu ya kwana lahiya ya tashi lahiya har yanzu kuma babu wanda zai zo ya ce muku ga abin da yasa ake yaki wallahi al'umma cikin tsoro suke yau baka iya zuwa gona yau baka iya ma da a rumbunka ka fidda abincin da a ciki jihar ga babu wanda ga cewa wallahi hankalin shi yana kwanci. Zaman taron majalisar ministoci na biyar ga watan Janairu ya ɗauki matakin tsawaita dokar ta ɓaci a game da kiwon lafiya a duk faɗin ƙasar Nijar na tsawon watanni uku kama daga ranar takwas ga watan Janairu na 2021. Haka zalika hukumomi sun sake da matakin rufe wuraren shakatawa da na tararraki da zai kawo ƙarshe yau shida ga watan Janairu. a wani bangaren kuma ganin cewa har yanzu yanayin tsaro na da rauni a jihar difa da sauran jihohi kamar tawa da talibiri gwamnati ta tsawaita dokar ta ɓaci a wannan fanni a waɗannan yankuna na tsawon watanni uku kama daga tara ga watan janairu da muke ciki an samu yara guda biyu da suka kamu da cutar corona a makarantar firamare madrasa da ke anguwar sabon gari gadas a ran litinin 4 ga watan janairu da muke ciki hukumomin lahiya na jihar agadez sun ɗauki matakai domin kula da lamarin in shi mamadu malam adam shugaban tsare-tsare da kuma bada labarai a game da kiwon lafiya a ma'aikatar kiwon lafiya ta agadez kamar yanzu aka zo wajen wanga yaran da ake gai ba yaran ne ba wanda ba lahiya lahiya silo. ba mai majina babu mai tari amma suna dauke da kwayar cuta ya aka yi suna aka san suna dauke da wannan kwayar gwaji aka yi ga uwayensu to cikin gwajin nan da ake ne sai aka samu uwayen yaran nan cikin su guda yana da dauke da wannan kwayar cuta aka yana dauke da wannan kwayar cuta sai aka ce to kai ma ai ya kamata duka al'umma da take cikin gidanka wanda kuke mu'amala sosai haka ya kamata su ma ka ba mu listikin su ya kamata a musu wannan gwajin to a cikin wannan binciken ne sai ya zamanto cikin yaran nashi guda biyu an samu wannan wanda suke dauke da wannan ciwon ya zama ta kuma yan lakwal ne ran landi aka buɗe lakwal kuma radi ma shi da dare ne shi baban nasu aksan da yana da wannan ciwon yanan da sahi kamun a gaya mashi da yaran sun tahi lakwal sai aka bi su baya aka ce su dawo su dawo gida aka zo aka yi masa wannan gani sai aka isan positive duka class goma sha ɗaya ne a lakwal class ɗin goma sha ɗaya duk gaba ɗaya sai da aka watsa masu magani block na administration na lakwal in duka gaba ɗaya aka sa masu magani kurkin lafal gaba daya aka yi mun shi guda takwas ne su gaba daya aka doka aka yi musu gwaji su babu mai wannan cuta kusan mutane 900 ne aka yi wa gwajin cutar corona inda aka tabbatar da cewa 46 sun kamu da cutar yayin da hudu suka riga mu gidan gaskiya kamar yadda hukumomin lafiya a jihar doso suka bayyana a jiya ga cikakken bayani a game da cutar kawo ran biyar ga watan janairu na 2021 ta bakin tasiri alhaji ibrahim shugaban ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar doso mutunan da muka sa shakku da wannan ciwon sun tashi mutum 844 cikin mutunan nan da aka yi bincike aka ɗibe abin da ya dace mu ɗiba don a auna a tabbatar an samu mutum 46 masu wannan ciwon tabbas hakika cikin mutunan na 46 masu wannan ciwon biyar a zaman da aka yi suna bisa shan magani sai mu yi koken mun rasa yan uwa guda hudu da su kuma suka to da wajajen malige suka zo banda yana ganin guda da taloba mai wajen su mutanen da suka da mali cikin su an samu hudu da suka rasa rayuka biyar masu shan magani talatin da bakwai allah kaddara duka sun samu lahiya sun warke yanzu kuma sai fagen wasanni ana ci gaba da wasannin zakarun kwallon kafa na league league a kungiyar is da ta nijar ta kasance a birnin kyar domin karawa karon wasan wato zagaye na biyu da al'ahali inda alhali mai rike da kofi yanzu haka ta yi nasara da ci ɗaya da banza mu muku da cewa a zagayen farko as da ta faɗo a gaban yan egypt da ci ɗaya da banza har wa yau a game da kwallon kafa a jiya an soma kwamɓalar cancanta na ifowa yankin bay na 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai da na kan na 'yan kasa da shekaru goma sha bakwai su ma a birnin lome na togo karan sumawa ya shiga tsakanin ƙasa mai karɓar baki da nishar inda 'yan togo suka yi nasara da ci biyu da ɗaya yaran na frederick acosta za su yi karawarsu ta biyu gobe bakwai ga watan janairu da karfe hudu na marece a birnin burkina faso yaya kike an jima da juna fa. Ke kawaya aka iya da wannan sabuwar cutar ai dole ne a rage hita da wasu haduwa. Anan kina da gaskiya. Na jima an ce an saki makwabcin nan naki Alhaji dan kasuwa daga likita yayi sauki kwata-kwata da cutar COVID-19 ya kamata mu mu mai barka. Mi kwa? mi in je cikin iyalin coronavirus yi ma Alhaji barka ba zan iya ba ba ni zuwa. ra mutu abin da kike yin nan bai da kyau. Kin san wahala da fargabar da ya sha a lokacin jiyarsa nesa ga dukkan 'yan uwa da aminan arzikin sa sakan ki wurin shi yaya za ki ji da ranki in kowa ya juya miki baya yaya za ki ji in ni kawarki na juya miki baya bari in hada miki a wannan lokacin alhaji yana buƙatar goyon bayan mu da kulawar mu hmm, aminata ki hakuri da maganganun da na faɗi kuma na gode don gaskiya ce kika tsaya kika hada mini ina ganin ya kamata mu ajiye ma ranar zuwa ganin shi tare da ɗaukan matakan kariya a'a kakki damu na gane ki tsoro ne mu ci gaba dai da waye kan mutane na kawo namu goyon baya ga mu mutanen da suka kamu da cutar covid-19 tare da ɗaukan dukkan matakan kariya kamar sa takunkumi saka tsakani wanke hannu kai da kai da ruwa da sabulu ko kuma da gel hydroalcoholic wannan sako ne na studio kalangu tare da haɗin guwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. yanzu kuma sai rahoton namu na musamman a ƙauyen garin kaka mai nisan kilomitar kimanin talatin da birnin maraɗi cikin ƙaramar hukumar kori akwai sansanin 'yan gudun hijira na najeriya ɗaya daga cikin sansanonin mafi girma da aka kafa tun a watan oktobar na 2019 waɗannan mutane sun gudo ne domin su tsira da rayukansu daga tashe-tashen hankula da ƙungiyoyin masu ɗauke da makamai ke haddasawa a iyakar ƙasar najeriya abokin aikinmu maktar hamadu ya zagaya a sansanin ga kuma fasarar rahotonsa A nan sansanin 'yan gudun hijira na garin kaka 'yan ɗakuna ne da aka girka wa'anda ake iya kwancewa idan ana so su ne mahimman wuraren mafaka ga wa'annan 'yan gudun hijira da suka fito daga ƙasar Najeriya. A jimilce mutum kusan dubu uku da ɗari biyar suke da ke rayuwa a wannan sansanin da suka gudo bala'in gungu-gungun masu ɗauke da makamai domin samun mafaka a ƙasar Nijar. A cewar Abdu Bala Umar, shugaban kulawa da sansanin ya kara da cewa yanzu har ma sun saba. su dubu uku da dari uku da hamsin da biyu suke muna da magidanta wajen ɗari bakwai da hamsin da uku wasu ta baya kuma yanzu suka zo nan ga alhamdulillah ba su rasa komi ba an ba su ci an ba su sha da gidaje da matsalolin da adda kawai kamar rashin aiki ne zamu cewa muna nan muna diba ta da kingin kungiyoyin da muke aiki tare da su mu ba su aiki insha Allah Muna rayuwa cikin kyakkyawan yanayi a wanga sansanin garin kaka kamar yadda Sadiya Isaka mamba ta kungiyar mata 'yan gudun hijira na sansanin garin kaka ta shaida mana. Zakuwa mu nan ne wurin ga rayuwar mu lalle yanzu tana da kyau abin da ya dan rage mana kaɗan na sana'a ta hannu ita dai an matsala mu kuma yaran mu suna cikin shin daɗi saboda wurin in ne da aka kai su wurin wargin yara suna wargi kuma su abin da an kai can baya suna manta da shi alhamdulillah kuma mun gode akwai ruwa akwai asibiti yara suna zuwa makaranta kwarai gaba ɗaya ma sun shiga ta gwamnati suka yi. Zamantakewa tsakanin al'ummomin garin da wa'annan 'yan gudun hijira tana gudana yadda ya kamata sosai a cewar shugaban kwamitin 'yan gudun hijira na ƙasar Najeriya da ke sansanin na garin kaka sai dai in ji Malam Salu Abdullahi kukan da suke shine rishin ayyukan da maza za su yi. Zamantakewa mu alhamdulillah ba wata hitina an zama ma kamar uwa ɗaya uba ɗaya kuma an samu ci gaba inda an zo zaman bakonci kaga har Allah ya kawo aure maitiya ta shiga kaga ai zumunci ya haɗu don kusan aure kai biyar ma ka san wanda ya saba da inda yake yana harakoki nashi kaga yanzu ka zo zaune muna neman kowa ya samu dan abin yi dukkan wa'annan iyalan yan gudun hijira na sansanin garin kaka abu guda ke cikin ransu shine komawar zaman lafiya ba da dogon lokaci ba a garuruwansu na ainihi daban-daban ƙarshen shirin kenan na yau a huta lahiya